وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يسألون قالوا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يصدقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن أنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن ندرنا الحديث daren قوم sha قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren biyar ga watan mac a zarar miladiya dubu biyu da ishirin da shida Allah madaukakin sarki cikin ikon salamin darasa ya ba mu dama haɗuwa marasan ukura cikin wannan majalisi na wa da tsirin alƙur'ani da girma cikin wannan wata mai yawan albarka na ramadan a wannan masallaci namu na Usman bin Fodiyo. Muna roƙon Allah mai yanzu sarki muna kaskantar da kai a gabansa ya taimake mu da mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai yawatar da shi sai abin da zai dace da littafin sa a da girma da kuma sannan sallar manzon sa al-Mustafa sallallahu alaihi wa wa sallam. karatun mu zai tashi daga aya da da biyu a yau kuma kusan shi ne farkon isra na ibrahim ga da aya daya da karanta jiya a cikin wannan sura kuma wannan isra ta annabi ibrahim ana ɗaukar da kamar gishi cikin isoshin da suka zo game da annabi Ibrahim a.s. cikin ne mai girma Allahu akbar to shi dai annabi Ibrahim a.s. ana daukar sa kakan annabawa duk da akwai wasu annabawan sa, amma kasancewa an samu manya-manyan manzanni annabawa masu kuma yawan gaske daga zuriyarsa ana ɗaukansa sa tamkar kaka na biyu na annabawa Allah ya akbar shi annabi Ibrahim alaihi mutumin Iraq ne kudancin Iraq garinsu da aka haife shi ana kiran sa'ur ko babila kusa da garin da ake kira nasira ko nasiriya a iraq a yanzu tsakanin su da nasiriya ba wuce kamar kilomita goma sha sha shida ba kuma tun yana ɗan saurayi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da shi ya masa wahayi ya fara wa'azin da jama'arsa kuma wa'azin ya haɗa har da mahaifinsa azar ya an yi jariya da shi sosai akan nuna wa al'ummarsa girman Allah da wajen kada ta shi da ibada da haramci wato bautawa wani Allah ko bautan gumaka kuma dai a ƙarshe kamar yadda za mu ji a ƙarshen isar kuma wanda adaran ma ya karanta mana kusan ƙarshen isar har zuwa ƙarshen isar a yanzu sun yi yunƙuri su kashe shi sun tona rami mai zurfi suka hura wuta mai tsanani cikinsa sannan suka yi amfani da majarjawa suka jefa shi cikin wannan rami da yake wanda ke tafasa da tsananin wuta mai zafi amma dai Allah madaukakin sarki ya kutar da shi to bayan wannan hadisa da ta faru cikin umarnin Allah madaukakin sarki النبي إبراهيم للهجرة يبر إراك يبر إني لأول أي أريو يدي يدي هرفيليا يدي أبن حران سموجن أبن إياكم فيليا لتوكيا سميزا كينكوا يا فلسطين ya je kan falasɗin birnin khalil ko abinan habro kamar da wasu kiran gari ba a samu wani lokaci ya mata masa ya shiga masa ta gaza kenan ta sina kuma ya sake dawowa falastin ya rike falastin da wurin zaman sannan an samu lokaci da ya tafi maka, ya je dawo ya dawo zuwan farko da umarnin allah ya kai matarsa hajara ta zafi isma'il can bayan ya ajiye su ya dawo lokaci ya sake zuwa dai yana zuwa lokaci lokaci duk da gurin akwai abin akwai nisa an misali tsakanin asalin garin nasu ur ko babila da makka a yanzu haka in za a tafiya jirgin sama nisansa kamar kilomita dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya zuwa da ɗari biyu in kuma a tafiyar ƙafa ne tafiyar hanya kan ƙasa kamar kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar wannan tsakanin asalin garin su nan da makka to kuma daga inda yake khalid ko Habro a can falasɗin zuwa makka in hanyar jirgin sama ne a yanzu kilo dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu in kuma ta hanyar tafiya ne a ƙasa wato cikin mota ko ne abu mai kama da mota nan kuma nisan garin nasa khalil birnin khalil ko habron kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar da wajen goma sha bakwai to kaga wuri ne mai nisa ko mu anan daga jalingo zuwa lagos idan a tafiyar jirgin sama ne nisan da wuce kilomita 830 da wani abubuwa 38 ko da biyar haka to kenan daga nan ma a ce yanzu zaka tafi da kafa zuwa lagos sai gaga akwai nisa sosai musamman a hanyoyin da muke da su yanzu hanya mafi sauki daga jalingo zuwa lagos shine kilomita dubu ɗaya har da wajen tamanin da shida duk da hanyoyin suna da yawa kana iya bin ya bangare daban-daban to wannan shi ne annabi ibrahim alaihi salam daga ce ga wanda muka ce mutumin iraq ne asalinsa wanda kuma allah ya umarce shi da hijira zuwa ƙasa mai tsarki ƙasar falasɗin kuma ya riƙi khalil wanda kusan kabarinsa yana can har yanzu an ware wani wuri da ake kira kabarin shi da ibrahim kabarin sani ne da gaske ko kuma dai akwai yan kurakurai wannan Allah shi barokan sani. a jiya mun karanta aya ta hamsin da ɗaya inda Allah maɗaukin sarki yake cewa hakika mun ba wa annabi Ibrahim Rushdam ai mun ba shi shiriyar nan ta alƙur'ani shiriyar alƙur'ani na ke tabbatar da tauhidi imani da Allah a matsayinsa shi ɗaya shi ne mahalicin kowa shi kaɗai tantance ibada da kuma yin ibada domin sa tsarkake shi da ibada da ya da sauran annabawa cewa akwai tashin kiyama da sauransu duk yadda aka san abubuwa da musulunci to an ba wa annabi ibrahim kafin annabi muhammad kafin annabi musa da harun da muka ji da farko Do an ba shi wannan shirya ta alkur'ani shirya nan da jikokin annabi ibrahim shawa suke karyatawa da kuma wannan babban asara ce gare su to yau za mu tashi a ayata mutum da biyu a da ita Allah ke cewa إذ قال لأبيه وقومه ƙarar yabi lokacin da ya gaya wa babansa da yabi babansa hasara dukkan hasara ga mutumin da yake ƙoƙarin jirkita wahayin alƙur'ani ko wahayin sunna wanda shi alƙur'anin nan wahayinsa muhaimin ne akan dukkan wahayoyi shi ne babban mai hukunci da za a kaddara a yau aka ga wani abu cikin abin da ake kira a taurar da take hannun yahudawa da nasara a ga sun ce gabas sannan alkur'ani ya ce yamma to na alkur'ani ne gaskiya shi ne ma'anar آية من سورة المائدة ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما نم ومهيمنا عليه shine alƙali akan dukkan wani wahayi da ya gabace shi a wurinsa ne za a ji gaskiya ta ƙarshe domin sauran suna iya gurɓacewa ana iya wato tsosa wani abu saboda haka abin da ke cikin alkur'ani shine zanzar gaskiya irin wannan littafi wahayin alkur'ani ko ma wahayin sunna domin dukansu wahayi ne da suke tafiya kafaɗa da kafaɗa dukansu wahayi ne na Allah kuma da su ne Allah ya cika wannan musulunci abin da zai tabbata a wahayin alkur'ani ko wahayin sunna wani ya ji a zuciyarsa bai gamsu da shi ba ya bi son zuciyarsa kan na kasashen tunaninsa abinda na kasashen tunaninsa yake nuna masa ya bar abin da ya zo karara cikin wahayin alkur'ani a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar shi azara da kuma annabi ibrahim ɗansu ya kira shi da sunansa azara وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة حكى lokacin da Ibrahim ya gaya wa Abuhu. babansa mahaifinsa wane ne azara amma kuma wani ya zo ya ce ya gani tafi tarihi kaza an an ce ba azara ba ne saboda haka azara babban zane hmm? wannan abin ta kai abin ta kai ko kuma ka gani a cikin wahayin hadisi a ce inna abi wa abaka finnari lallai baban babana da babanka suna cikin wuta ka ce a abi din ba ba annabi Muhammad ne ba ba farka alhali annabi ya ce abi wannan shi ma abin ce. babu wani hadisi ingantacce ko wani littafin sira ne, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗaya daga cikin babbanninsa da suna abi babu sai dai ammi ko am ko a kissar abu talib babbansa da ya rene shi kuma ya nuna masa kauna ya kare shi daga sharrin ƙwarai shawa, amma kuma bai imani ba a lokacin dab da mutuwar sa mai annabi yake yace masa kamar da yazo cikin ingantattun hadisi ya ammi qul la ilaha illallah ya ammi ay ya ammi ya babbana ka ce la ilaha illallah ya babbana ka faɗi kalma wata kalma da wato zan yi bayani gaban Allah na kare ka saboda ita amma bai faɗa ba mahallin shahid annu babu inda annabi ya kira abu talib ko hamza ko abbas hamza da abbas su ne babbanninsa da suka musulunta abu talib babbansa ne wanda ya taimake shi ya kare shi ya kula da shi amma bai musulun musulunta hmm. akwai kuma zuwa fannin nasa su abu lahab wanda suna daga cikin manya-manyan makiyansa masu masa shanu to babu wani babbansa da ya zo a hadisi ingantacce da allar ya kira shi abi ya abi babu amma kai da na tunaninka da ikirarin cewa kai kana girmama annabi wa yace ya girmama annabi ba zai tabbata ba sai ka karyata annabi wa faɗi haka wa yace ya girmama Allah ba zai tabbata ba sai in ka karyata Allah wa ya gaya muku wannan Allah ya tsare mu daga sharrin shaitan shaitan yana shigan mutane ta bangarori da yawa Allah ya kare mu daga sharrin shaitan amin to mu dawo kan ayar Allah ce ya tsara ne abihi lokacin da ya ga wa babansa nan dai ba a ce ko azara ba amma kamar da muka ce a suratul na an ambaci azara lokacin da ya gawa babansa wa ƙaumihi da mutanensa Ya ce da su ma hadhihi tamasil menene waɗannan yi, waɗannan mutum mutumi waɗannan gumaka al asnam an antum laha tukun. waɗanda kuke zuwa ku yi zaman dirshan a kusa da su kuna girmama su kuna gabatar da baiko gabansu menene matsayinsu ai ala ibadatiha muqimun mana akifun kuna tsayuwa akan bauta musu ku ba labari mana ne matsayin mai suka ce qalu wajadna aba ana laha adidi to ga yin amsa da suka bashi Suna ce ibrahim ka tambaye mu to ga amsa wajadna aba'ana laha abidin ai ga muna bauta musu ko shi ya samu ya baka mamaki ka tambaye mu to hujjar mu ita ce mun tarar da haka ba ba iyayenmu. Iyayenmu da kakaninmu, iyayenmu zuma sun ga kakannin na yi saboda haka mun ga iyayenmu suna rota musu faktalai na ne mu ma muka koyi da iyayenmu muka shiga bauta musu saboda haka gadon wannan bauta muka yi to ka bi amsa to me gaya musu qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin ƙala lahum sai annabi ibrahim ya ce da su 'Yan kuwa haka ne laƙar wallahi haƙiƙatan kuntum kun kasance an ku wa aba'ukum da iyayen naku da ibadatiha ta dalilin bautar waɗannan gumaka kun kasance ke bala da mube cikin ɓata bayyananniyar ɓata ai bai mana bayyane saboda haka ba ku zo da komi ba mhm. kawai don iyayen ku suke bauta masa wannan ai ba hujja ba ce to iyayen naku akan bata suke ko ma kuma abin da kuke yi din ko ma kun a akan bata kuma abin da ke wajibi a kan ku ku bar bata ku dawo shiriya ku bauta wa Allah shi kadai kawai da annabi Ibrahim ya ce ta ku da iyayen naku duk bata ne sai suka ce ne ƙwaro أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين Sau ba su taɓa jin wannan magana haka sun yi mamaki sosai wani saurayi haka Da tinkare su ido na ganin ido ya yi wannan babban magana kan abin da yake addini su kiyaye da kakanni abin da suke ganin suna samun fa'ida kuma suna samun kuta daga cuta ta hanyar amma ga shi wani saurayi ɗansu yana zare musu ido yana cewa suna tambata da bauta waɗannan saboda haka suka ce a ji tana bin ibrahim yanzu wai ka zo mana da gaskiya ne kam mai kauli ka hada a cikin abin daga ka faɗa ɗin nan amma da nan la'ilin ko kuma wasa kake mana da ibrahim kuma yin wasa ne fa ba a wasa da alloli wala alloli ba abin wasa ba ne saboda haka قال أباك إبراهيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال سيعمل إبراهيم نساك بيعمل يتبل ربكم wato yadda lamarin yake gaskiyar lamarin shi ne ubangijinku almustahil kulil ibada wanda ya cancanci a kada ya tashi da ibada ibadar ku da ibadar ku da kakaninku wanda ya cancanci a kada ya masa a kada ya tashi da ibadar wato shine rabbus samawati ay malikus samawati shine ubangijin samai wal ardi da kasa hmm. alladhi fatarahunna wato wanda ya halitti sammai da ƙasa ɗin mhm. kuma ya halitti gumakan na kuma duka ai kalakahun na da ghairi misal da shi ya kirkiro halittar su ba wai ya ga halittar wani bane saboda haka ya kofa kamar yadda mu mutane muke yi mun yi kokari mun abin mota a lokacin da muka ga cewa ai akwai wata halitta ko wasu halittu su jakuna da raƙuma da sauran fadarai da sauransu mun yi jirgin sama saukan da muka kwaikwayi tsuntsaye masu tashi amma shi allah maɗaukakin sarki shi yake ƙago halittunsa ba tare da ya ga wani wanda ya riga ya shi ba hmm. shi ne ma'ana fatarahun shi ne wanda wato ya halicce su ai karaka hunna ala ra'ayi misal daga eh, larai misalin sabak ya halice su ba tare da ganin wani misali da ya gabata ba kuma abin da na gaya muku nan fa shine gaskiyar abari wa da zalikun ayan da kuntuhu ne ina tabbatar muku akan abin da na faɗa ɗin nan ina daga cikin masu shaida Allah shi halicci sammai shi halicci ƙasa shi halittu ta gumakan naku itatuwan da kuke sassakawa ko karafa da kuke kerawa duk dai abubuwa da kuke yi da ko kanku Allah madaukakin sarki shi kowa da komai ne shaida ne akan wannan ina tabbatar muku to kamar ba su ce komai ba sai ya kara bayani ya ce وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ Ya faɗi wannan magana amma kamar yadda yakin ƙistar ke nunawa ba a gabansu ya faɗa ba, ya faɗa ne wurin 'yan mutane kaɗan? Sannan kuma kun ga magana ba ta ɓuya. saboda mai daga baya maganar gabas ya ce wa tallahi ina rantsuwa da Allah don na aina uhaɗiman na asnanu sai na shirya wani abu na cutar da waɗannan kayayyakin banza da suke bauta sai na musu kata-kata wani lokaci tun da dai ba su cancanci ibada ba da yanzu kun kafa su kun mai da sun su ne suke kawo muku ruwa sun suke kawo muku lafiya sun suke kawo muku arziki kun dauke su ababen bauta to la ake da sai ina ya wasu ɗan dabarbaru da zan cutar da su da zan ɓaɓɓata su ai ba da an zuwa lomar a lokacin da ba kwana sai ina faɗi idanun ba kwanan zan shiga cikin su musu kata kata sha Allah ta'ala ina rantsuwa to shi ka san dadin imanin saurayi ke eh saboda da za a dole a fara aiki a aikace na فجعله جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون to ga kuma abin da فجعلهم أي بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد له فجعلهم سيسا ياسو وتصوب معك وانا كهم ضمير الوقلاء كما ليس معك غير الوقلاء فجعلهم أي سيسا ياسو صوب معك بعد ذهابهم باين تفيهم jama'ar ta sa ila mushama'in zuwa bigiren taron su fi yau mai idin lahun cikin wani rana da yake na idi nasu me ya sanya su yaya ya sanya su jozazan ya sanya su kutukutu ya yayyanke su ya sassare su suka koma da ake cewa? ya gutsu da su kan suka koma gutsu-gutsu da gutsu rasu ta ana karanta ji din nan zuzazan a gaban mai jim da yawa jim din nan ban ma rufu'a wa kuriya da kasriya sannan a wata kira ma ana karanta su da kasara a ce zuzazan hmm. wa bi fatiha a wata kira an karanta su an karanta gurin da jazazan mai ma nan abin nan jazazan ai fitatan ya sanya su kusu kusu haka sai yanke su bi fa'asin da wani abin yankewa ta yi gatari ne ta yi wani abu mai kama da gatari biya yanke su ya sassare su illa kabirar lahum sai gunkin da ya fi girma daga cikinsu shi ne kawai bai masa komai ba shi kuma abin da ya shi ne allah kalfasa sai ulukai bayan ya yi yanke sauran ya sassare sun zamanto kusa kusa haka Sosai sai ɗauki gatarin ya ta wa babban yawa to ya yi haka ne la'allahun ilaihi ai ila kabirin yarjiun ta yi sun dawo za su ga cewa aso ga dai ƙananan kasu an gaba da sun zuwa bayan ya shi daya wataƙila za su dawo su tunanin su ɗauki darasi san cewa shi ibadan nan ba wanda wanda ya ji girma shi kamata ya cancanci abin bai kamata a tara babba da ƙarami cikin bauta ba kuma ta yi da su izina ko ta wannan hanya da muka yi bayani ko ta wannan hanya yi fayar yarawna ma fa'ala bi ghairihi fahimta su ga irin abin da babban ya aikata wa karana to da suka dawo mai suka ce قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين To, kuma ka dai da sunan dama suna nan cikin ɗakunan da aka yi tattalin su saboda ɗakunan ibada. Kuma ga kuma ka an kyautata su, an shashafa musu mai an gyara su ga sunan an kawo bai ko an jejjera an ajiye musu an je filin da aka yi abin nan bukukuwa rairaye da kaɗe da sauransu za a dawo kuma a jinjina wa gumaka zai to ana shigowa sai a ga cewa duk gumaka a nassare duk an yi gudu da su babban ne kawai ba a taɓa shi ba kuma ga gatari yana rataye da gatari zai suka ce بعد رجوعهم bayan dawowansu wa ru'yatihim ma halla bi da kuma ganinsu ga abinda ya samu gumakan nasu sai suka ce man fa'ala hadha bi aliyatihi bi aliyatina innahu lam duk wanne wa gumakan mu wannan babu shakka yana daga cikin manya manyan masu laifi wannan ai wani mummuna aiki ne da mun taɓa ganin irinsu ba قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم تا سيوه ساشي waɗanda ba manya-manyan ba amma sun ji annabi ibrahim yana furta kalmomi da cewa sai ya yi maganin waɗannan gumaka sai ya musu ba daɗi a lokacin da suka bar gumakan suka tafi wasu guri wani guri saboda haka waɗannan da suka ji irin waɗannan lafuza daga wurin annabi ibrahim sai suka ce ai ba bai ba ba'd suka ce so sami na fata mun ji dai wani ɗan saurayi ya yaskurhu yana ambaton yana cewa sai yayi katakata da su ai yu'ibuhum yana aibanta su wannan saurayin yuqalu lahu ibrahim ana kiransa ibrahim sunansa kenan malam ya ce wa zalika anna ibrahim ya ce malam ya ce abin da ya faru shi annabi ibrahim alaihi salam kharaja ma'ahum ila mustama'ihim farkon fari lokacin da za su tafi filin tarurrukan su na raye-raye da kaɗe-kaɗe da shakatawa a ranar idi annabi ibrahim ya fita da su a farkon fari sun fara tafiya tare da shi ko eh, menene adam to falamma ko falamma kana bi ba'd as-sariq ana cikin tafiya lokacin da suka kai wani sashi na na hanyar su alqa nafsahu sai kawai aka ga yanke jiki ya faɗi wa qala sai ce inni sajinu ce kai ba na jin daɗi ba na daɗi ashtaki yace ba na jin daɗin jikina ashtaki yace ta ba na jin daɗin ta. to shi dai ya gaya masa wannan ba wai yana nan lafiyar sa na ba abin da ya same shi amma dai ya yi wannan magana domin ya buge hankalin su su tafi su bashi domin aiwatar da abin da dama yake da burin aiwatarwa ya je sassare waɗancan gumaka shikenan abokan tafiyan sa fatara kuhu suka bashi tunda ya kasa ba da lafiya wa ma bawu suka ci gaba da tafiyarsu ta sun mana da a akhiri sannan bayan duk sun gama wucewa sai dan abin da ba za a rage ba ba za a rasa ba wasu wanda suke ko dama ba su da isasshen lafiya da kirkirkin suke tafiya ɗan kaɗan kaɗan da ya da suke rage a kan hanya bayan babban ayar ya riga ta to a nan ne ya yi ta hurta wa'annan magana ya ce sai kun gani yau yau kuwa sai kun ga abin da zan yi da wa'annan kuma nan <laughs> sai sun gani Allah da sun dawo za su ga abin da zan musu sun ji waɗannan kalmomi mala ya ce wa kar baqiya du'afa'un nas ya faɗi wannan magana cikin yan wasu wanda suka rage ba za iya sauri saboda cikin lafiya ko saboda tsufa da sauransu hai su tsara da sai zata hadis ya faɗi haka kuma bisa sigar rantsuwa sai da ya rantsu. ya ce wa tallahi ina rantsuwa da Allah da ake dan na asna makum sai na yi wa gumakansu kata-kata fasami an habbu a fawo su waɗannan raunana sai suka ji wannan lafazi nasa falon ma raja'u a lokacin da suka je suka gama rairayensu da bukukuwansu suka dawo wa ra'au ma hasala suka ga abin da ya faru ta zakkaru ma kanu kasam yumin su wa'annan raunanan sai suka tuna da abin da shi ibrahim suka je yana faɗa fa akbaru uzama'ahum sai suka gaya wa shugabannin inda nazira lokacin da wannan musiba ta sauka magumakan kalu to sai suka ce ayar ru'asa uli adba'i sai shugabannin suka gaya wa sauran jama'a mabiyan suka ce fatu bi qalu fatu bi ala a'yunin nazila allahu yashadu suka ga waɗanda suka ce to lalle mun ji wani saurayi da ake kira Ibrahim ya yi irin wannan maganganu to manyan sai suka ce to fa su bi ala nas ku zo da shi cikin taro ku zo da shi cikin jama'a kuma yi mata abin da kuka faɗa sannan a tambaye shi a ji menene hanzarin fa ayo zahiran ku zo da shi a fili cikin jama'a la'allahu yashhaduna domin saboda dukkan jama'a su shaida wato abin da ya faru shaida in shi ya yi kowa ya ke kunna in ko ba shi ba ne to dai kowa dai ya sani ko kuma a zo da shi domin a san cewa shi ya yi idan ya yi itirafi ƙalu lahu ba da ne sai suka ce da shi bayan an kawo shi sai aka da aka samo ibrahim kam ƙalu أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون saboda haka manya suka ce ku zo ku je ku zo da shi wato ku je ku kamo shi to bayan an zo da shi sai suka ce manyan kenan suka ce a anta a anta fa'alta hada ya ibrahim don ga kuma ka a sassare ga babban gunki ga dari yana rati yana rati da gatari suka ce a anta wale ce ana karanta wannan jumla a anta din nan bi sai ne a anta tabbatar da duka hamzan kowace hamza an ba su. هرتاتا وقرئ بإبدال الثانية ألفا فنوى تسهيلها وإدخال الألف بينه بين المصحلة والأخرى كما وترك الألف فأنا كلام تابتر إبدال الثانية دميد همزة تديو تكوم ألف ممكن أتي أنت في أتي أنت وأتو همزة da wasali جاء ألف shine ma dalil sani alba wa tasiliha na'am da kuma wata sauƙaƙe ta mai da ita kowace za a ja wa idkalin alif bayan al-musahhala da ƙoƙarin ma sanya wani alif tsakanin hamza da sabaƙiyar alif ɗin har yanzu jan ya zamanto zai yawa watarkihi da kuma barin shigar da wani alif ɗin har yanzu ya zamanto hamza ne kawai da al'alif mufahala mufahhala to almuhim wannan maganan kirawoyi ne da fannin nukan an zo da annabi ibrahim a gabansu sannan sun masa tambaya a an tafa altahaza bi aliyatina kai ne kai wa gumakanmu wannan ya ibrahim ibrahim kai kai wa gumakanmu wannan ɗanyen aiki ƙala sai ya ce sakitan an fi'ilihi yana mai yin shiru da abin da ya aikata bai ce ni na aikata ba amma ga abin da ya ce ya ce bal Alahu Kabiru." haza ya ce ai to kaga wannan ya ƙara hutata su ya ce a ko kuma ai babban sunan shi wanda ba ga gatari yana rafe da gasari ba ai da ke da ta kare kuma ya za ta ibrahim ne mai nawa ciki bal fa'alahu kabiruhum hadha a yadda lamarin yake shine babban sunnan shi yayi wannan aiki ai hadha ala tariqatil kinayati ko at-tariyadiyya mm. wa dalilu alayhi qawluhu dalilin wannan ya faɗi wannan a bisa hanyar wato kinaya Yake fas'aluhum in kanu yantiqun to kuma ma ai ma ba me yasa ma za ku ma ni sai Ibrahim ya zo ya ce shi ya aikin na ko ba shi ya aikin ba ba za ku tambaye ko ba suna ba bautan ku ba au mai sauki ai sai ku tambaye su ku ce ya abin nan ababen bautan mu wane ne gugu tsara ku haka ai sai ku tambaye su sun suna magana tun da ai ba akwai za ku bauta wanda ba magana ne ba ya fi amma na ku tambaye ko abu ne mai sauki wannan ai ba bukata sai an nemo ne a ce eh, ko ni ne na sassare su ko ni abu sai ku tambaye su su gaya musu wannan magana bai musu daɗi ba ya shige su sosai fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in har sun kasance suna magana ai is'aluhum an fa'ilihi ku tambaye su game da wanne wannan aikin fa in na naqu idan suka yi magana suka ce muku wani ne to fa huwa zai fa'ala shi wani to shi ya aikata wa in lam yantiqu to fa ajiza ko fa ajizun nutqi idan kuma suka kasa yin magana to ina tabbatar muku ya ku wannan gangami ina tabbatar muku wanda ya kasa yin magana ma ya faɗi wanda ya cutar da shi sai wani ne ya cutar da shi a ya gidir wa ala filin ba zai aikata muku wani abu saboda gani da kuke yi kamar su suke kama ku ruwan sama su suke ba ku lafiya su suke kaza shirme ne kawai saboda ka wannan hanya ta ku ba ta da kyau to da dai wannan magana ga annabi Ibrahim da ya bayyana da kansa yi, cewa ta tabbata dai domin ga irin ma da ya tike ta musu wal’ajiz zuwa min fili la ya kunu idan kuma wanda ba zai aikata wani aiki ba ta kaga za a ce zai zama ta abin bauta ba zai zama abin bauta ba musta hikar lil ibada wanda za a ce ya cancanci ibadar wani ta bayan ya ga masa wannan magana kaga magana ce ai mai karfi kuma gaskiya tana ɗauke da hujja saboda haka sai suka fita shafin ibrahim suka koma suna shawarwari فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون wato sai aka samu wasu daga cikinsu da ya kama maganar annabi Ibrahim. Suka ce gaskiya abin da saurayin nan ya faɗa magana ce fa da gaskiya. saboda haka ku da mu gaba ɗaya abubuwan nan da muke bautawa ba ba ma kyauta zalunci muke ba daidai muke ba wannan saurayi abin da ya faɗa akwai gaskiya ciki to wani sashi ya faɗi wannan kuma wannan magana ta wannan sashi ta yi kamar za ta shiga zuciyar masu nufuri ko sauran jama'a duka cikin shugabannin daga nan kuma idanun sai shaidan ya zuga su saboda haka suka sake suka sake rikitar da lamura suka ce a wannan ai ba magana ba ce shi ne Allah ce sun manuke su ala ru'usi sun manuke su ala ru'usi laqad alimta ma kuma sun ma nuke su ala ru'usihim sai aka sake juyar da su kan fuskokin kan wato zuwa kawunansu ma'ana in kalabu ilal mujadalati ba da mastakamu bil muraja'a sai suka sake dawowa zuwa ga neman jayayya da annabi ibrahim a.s. bayan kamar sun daidaita bayan sun yi muraja'ar halayen wata an samu wasu guru da suka faɗakar da su har kamar hankalinsu zai kama kuma sai suka ce kai a yi watsi da wannan magana a wannan gumaka abubuwa ne da muka gada daga wurin iyayenmu ai ba za a ce mu duk yawan sunan a ce wawaye ne ba za a ce kakanninmu duk yawan sunan a ce ba su abin da suke yi ba saboda haka yanzu dai mu mun dawo mun gamsu abinda muke yi nan daidai ne ita ce shi ne hanya mafi kyau saboda haka duk wanda ya mana wannan lamari to ya yi laifi dole mu hukunta shi saboda haka sai suka jiyo suka mai da sama ya koma ƙasa hmm. suka mai da ɗan samun nutsuwa da suka yi na ƙoƙarin karɓar maganar annabi ibrahim A.S. suka yi watsi da ita suka dawo kan tsohon halinsu ai a ala ru'usihim sai Allah ya sake juya abin nan ya juya su akan kawunan su wa adu ilal kufuri suka dawo suka sake dawo akan kafircin su wa suka ce wallahi yanzu sun dawo Ibrahim kenan suka sun sake tinkara annabi Ibrahim suka ce laqad alimta ma haula yanzu suka ce Ibrahim wani irin magana ne ma kamar nan ya za ka ce mu tambaye su su gaya mana wanda ya musu eh, wannan aika-aika ai waɗannan kai ma ka sani ba sa magana duk mai za ka mana irin wannan bakar magana hmm? fa kai ba ta amuru na da su ali hmm? don mai za ka umarce mu da mu tambaye su ai akwai marashin hankali cikin wannan bayani na kai ma ta san ba sa magana to annabi ibrahim sai sake ba su amsa ya ce qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kufir lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ƙala sai annabi ibrahim ya ce afata abuduna min dunillahi yanzu za ku bauta wa koma bayan Allah ai da badalahu za ku bauta wa wani wani Allah matsayin musanyar Allah maimakon ku bauta Allah shi kadai ku bauta wa abinda kuka bauta wa wanda yake malayan la wanda ba zai iya amfanar da kushe an da wani abu ba tun da shi ma ba zai amfanar da kansa ba Ga shi nan wasu sun sassare su sun kasa yin magana su gaya muku ga wanda ya sare ba ku sani ba hmm? za ku yi haka da ba zai amfane ku da wani abu ba na arziki ko wani arziki inda za ku bauta musu wala ya kun ba za ku bauta abinda ba zai cutar da ku ba shi'an idza lam ta'budu inda za ku fi da shi yanzu inda za ka fita sha'anin su duk ku sassare su ku yi watsi da su ko kona su ba wani abin da zai faru da ku za ku ci gaba da zama lafiya kuma za ku ci gaba da samun ruwan sama za ku ci gaba da arziki harkokin kasuwancin ko na iya tafiya da ba wani abin da zai faru suna ne sauraro annabi yana ya ce to uffin lakun ya ce tun da irin wannan wauta ta ku <laughs> eh, ka san ai babban aiki lokacin ma aiko ya ce uffin lafi tun da irin wannan aiki na ku wannan matsayi na ku na wauta domin wauta ta kai wauta ku yi tanadin wasu itatuwa ko wasu ƙarafa ku naɗa su ku ce su ne iyayen ku. kai wauta ta yi wauta tir da irin wannan aiki na ku tir da irin wannan aiki na ku tir da ku tun kuma kan naku gaba Allah fa to sai kaga za a mataki ke wani mata abu da min dole lako mm. ko ma afala ta yi ne ba za ku hankalta ba ku shiga sai kai ku ku dawo ku bauta wa Allah ku kare tashi da ibada to sai mu tsaya nan ko akwai tambaya ne wani yana tambaya shin daidai ne mai gida ya yi wa matansa da sauran iyalai da limancin tarihi a gida ba haramun ba ne amma ba shi ne falala ba abin da yake mustahabbi ya fi falala shi ne a yi sallan tarawihi a masallaci kuma ba salla ɗaiɗe ko ba ƙarƙashin liman wannan shi ne ya fi falala amma sauran na filfilu wanda ba irin wannan tarawihi ba ko irin tahajjud ba wanda ake cikin ramadan ko wasu sallolin na filfilun irin su idi idi biyu irin sallar roƙon kusurfi da roƙon ruwa da sauransu to in ka ebe irin waɗannan to sauran na filin abin da ya fi zama mustahabbanci shine a yi su a gida kun fahimci abin a yi su a gida cewa nasoshin da suka zo akan cewa abin da ya fi zama mustahabbi ya fi zama falala a yi nafila a gida akwai ban da wasu nafilu akwai wasu nafilun da ba sa shiga wannan daga cikinsu akwai sallan tarawi su kam a zo masallaci a yi su cikin masallaci shi ne shi ne an fahimta kamar mata ne sallolinsu na farilla su yi shi a su shi ya fi sallolinsu na sauran nafilfilu in banda nafilfilun daren ramadan ko na taƙibi ko na tarabihi in banda nafila na sallan idi to sauran sallolin da farillar nafilfilun mata su yi shi a ɗakunansu shi ya ke farallar kun fahimci saboda haka akwai togewa saboda wasu nasoshin da suka kasasa umumin waɗancan nasoshi muna fata Allah ya taimake mu amsar mu da ita ce in yayi ba haramun yayi ba ba za ta ya saba Allah ba amma abin da ya zama falala shi ne ya zo masallaci wato yayi yi sallan tarawihi tare da liman. na'am daga gudu-gudu sau ta yi wani kira maslaha ne wani lokaci ta yi mabukatan suna da yawa sosai saboda haka dan zama kowa haka watakila cikin wani yanayi hakan ne zai zama maslaha wani lokaci kuma gwargwadon yadda mutum shi mai bara ya zube da hali yake ko ita gwamnati idan an kawo wani kwamiti ko wani gwamnati ka duba ta ga ko akwai maslaha hada ba mutum guda ko da mutane kaɗan zai fa'idantar da su akan a ba mutane da yawa amma kaɗan kaɗan wanda lokaci ya abin zai kare abin ya danganta yadda mai bayarwan ko masu rabawa su daga menene ya fi zama maslaha sannan ma muna da maganar kwamitin zakka ko na marayu ne to muna ƙara fatar da jama'a cewa za mu nemi taimako ne kuma faɗakarwa ne kawai yau na sai an cika ishirin ko to muna ƙara fatar da jama'a maganar kwamitin zakka da kuma kwamitin marayu a shirya da wanda ba wannan kwamiti a cikin makawa kwamiti ɗin domin akwai talakawa da yawa da suke tsammani suna jiran menene kuma kwamitin zakka nawa za a ba su kuma akwai marayu su ma da suke tsammanin cewa bana kuma kwamitin marayu nawa za su menene za su ba su da saboda ka ta taimaka musu saboda ajiyar da ko a cusa farin ciki cikin marayun marayunmu da kuma talakawanmu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين